alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da muke karɓo sakonni daga sassa daban-daban na duniya daga gida Najeriya da kuma wajen Najeriya wanda ake kawo wanda masoya masoyanmu suke aiko da sako a bawa 'yan dambe ko makaɗa ko kuma 'yan kallo to a wannan lokaci akwai sako da ya zo tun shekaran jiya Eh, za mu ce to wannan rana ta litinin wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu da ashirin da uku akwai sako wanda masoyi wanda za mu shi wannan fage ba bakonsa ba ne za mu iya masoyi ne wanda lokaci bayan lokaci ba karo ɗaya ba karo biyu ba ba karo uku ba ga ba za mu irga adadin da ya aiko da sakonni ga bawa masoya ba masoyansa irin su labaran dan irin su ni irin su wazirin irin su Eh, a wata na Aisha da kuma bagon alkawaje wannan ko ba wani bane shine zamu ci Alhaji eh wato Alhaji Muhammad Sani Mai Royal Alhaji Sani Mai Royal wanda yake Yawuri Alhaji Sani Mai Royal Yawuri ba bako bane wajen aiko da irin wannan sakonni wannan abun ya zama masa ma kamar jiki da aiko sakonni to a wannan lokaci ma ya sake aiko da sako tun shekaran jiya to amma Alhaji Sani Mai Royal mun afuwa domin jiya ladi jiya ya kamata in bada wannan sako amma jiya ladi akwai damban safe wanda ba mu da lokaci sosai hisa da mun sai ne masa boys nace to sakon ba zai isa ba sai yau to ga sako ya zo sakonka na kawo shi wajen waɗanda kace a kawowa irin su bahagon eh, autan na Aisha da bahagon Ali Kawoje da kuma labaran dan Gomba Alhaji labaran dan Gomba na'am malale Alhaji Sani royal ya aiko da sako ka san kamar yadda na faɗa wannan Ashe Allah Sami Ruben Royal wannan fage ba bakonsa bane insha Allah ina aiko da masoyi ne na hakika gaskiya kwarai insha Allah to ya aiko ya aiko da kuɗi naira dubu goma sha biyu masha Allah barakallah kamar bayan da fara ya aiko tun kwanaki to amma network ya hana kudin ya shigo kudin bai shigo ba sai jiya na'am sai shekaran jiya da daddare na'am to jiya kuma ladi akwai damben safi akwai damben safi dan wajen karfe ya wajen karfe goma na dare kira da ina kwanciya daki ma yace in duba sakon ya shigo dan ya network voice din sa ma je ta WhatsApp na'am to da na duba kuma sai na ga eh gaskiya sakon ya shigo gaskiya ne to ya aiko da naira dubu goma sha biyu masha Allah baraka yace kai eh Alhaji Labaran dan Gomba a baka naira dubu biyar nagode yace ni in dauki naira dubu uku Masha Allah baraka. Autan na Aisha a bashi naira dubu biyu. Kuma eh, bagon alkawoje a bashi naira dubu biyu. Masha Allah. Wannan sako ne wanda Alhaji Sani mai Royal <coughs> ya aiko a bashi a baku. Kuma Alhaji Sani mai Royal ga sako kamar yadda ka umarce ni aiko da wannan sako to ga sako ya iso ga waɗanda ka ce a bawa. Allah sani mai royal muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan zumunci da kuma irin wannan abin alkhairi da kake yi Allah ya maka sakaya da gidan aljanna Allah ya kan iyaye in sun bar duniya in ba su bar duniya ba Allah ya raba su Allah ya raba ka da su lafiya amin Allah kuma ya kara wa dukiya albarka Allah ya yalwata arzikinka Allah kuma ya kare ka daga sharrin dukka wani shirin a duniya da lahira to Allah ya sani mai royal ga sako ya zo kuma zan isar kamar yadda ka umarce ni amana ce ka bani ka ce in kawo ga sako gashi na kawo Alhaji Labaran dan kwamba ga sakon da Alhaji Sani Royal ya ce a baka gashi ya ce a baka naira dubu biyar to masha Allah a sako ya zo sakon Alhaji Sani Royal ya zo ya zo insha Allah gashi a hannuna Alhaji Sani ina godiya Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara arziki da wadata Allah ya raya zuri'a hakalla ubangiji ya sa a gama lafiya kuma Allah ya ƙara good promotion muna godiya Allah ya sa kama da alkhairi to eh autan Aisha ga sakon Allah sani mai roya to ya umarce ni ya ce in ba an fara ba hagon alkawoje Allah bagon alkawoje ga sakon Allah sani mai roya sakon bagon sakon Allah sani mai roya ya zo nuna duniya sako ya iso Allah ji gashi an bani kuma na gode ƙwarai Allah ya saka da alheri Allah ya rufa asiri za ka ci Allah ya sani mai Allah ji na gode kwarai wallahi a taya mu da addu'a mun kuma insha Allah rusa da muka shiga hili to za mu tsaya mu bakin kokari ya irin namu Allah ya ba mu sa'a autan na Aisha ga sakon Allah ya sani mai royal ah, da na gode ji na gode Allah ya saka da alheri sakon sa ya zo na ya zo wallahi to Allah ya sani mai royal ga sakon da ka umarce ni in zo in kawo wa waɗannan bayin Allah wato autan na Aisha da kuma bagon alkawoji da kuma labaran dan gwamba kashi na isar da wannan sako fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya kara dukiya albarka Allah ya yaulata arzikinka kuma kamar yadda muka faɗa kofa a da take ga duk waɗanda eh, kuka ce a kawo sako kuma eh, za mu kawo musu eh, irin su a watan na Aisha din bagon alkawoji eh hagun watan mamman dan Aliyu dan Shago duk duk dan dambani da kuka ce a kawo masa sako in Allah da zamu zo mu kawo masa sako mu nuna duniya cewa ga sako mun kawo insha Allah alfarma annabi Muhammadu kuma kofa abu da take duk wanda ya ce a kawo sako in Allah za a bada sako akwai nambobin wayar mu da muke sawa kuma insha Allah rabi za a dauko wannan sako a bada insha Allah Allah sani mai royal muna godiya Allah ya saka alkhairi Allah ya bazumunci Alhaji Labaran dan Gombe me zaka kulle mana da shi alhamdulillah Alhaji Sani kai ka zama uba a gurin mu ma gaba daya don saboda kai ka wuce ma masoyi uba kake don kai ne farkon irin wannan harakar kuma yau har gobe har jibin jibi ba ka gajiya da mu ba Fatanmu Allah ya saka maka da alkhairi muna godiya sosai Allah ya ƙara arzikinka iyaye idan suna nan Allah ya sa a gama da su lafiya idan babu su kuma Allah ubangiji ya kai musu rahama kabarin su don fiye halitta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam muna godiya sosai Allah ya ƙara arzikin hannunka don darajar manzon Allah bagon alkawoje a Allah sani mai ce a gaya maka ka ci gaba da dukan 'ya'yan kudawa da 'ya'yan jamawa yace dan su gurmada jini ne a jikinsu don ba sa su ga duk wani dan gurmada ya faɗi to ya ce ka ci gaba da kokari haka kai ma watan na Aisha ya ce ka ci gaba da kokari lalle duk iya abin da ya kamata ka yi ka tsaya ka yi sannan ya ce a gaya maka eh, ja da bayanan da kake ja da bayan nan ya ce ya ce gaskiya kun ya ce gori ake musu wallahi ya ce gori gori ake musu a watan na'isha ka ga wani a jeho ka jeho in Allah za a jeho an jiyo da annabi Muhammadu za a tsaye da Allah sani mai ruwal kaji sakon ka na isar in Allah da kamar yadda kake ta annabi ku gori a wata Aisha ya ce insha Allah rabi ba za a sake maka gori ba muna godiya Allah sani mai royal kuma kofa guda take ga duk wanda yake so ya aiko da irin wannan sako Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba zumunci ni mai kawo wannan sako sunana Ali Muhammad Rame Babu Angola daga bangaren ta bangaren kaza Allah kiyaye faduwa in gaba da hukuncin Allah kai to ga sunan fa ya ce za za a ba shawara gaba ta tuba an yi sada gaba gaba da Allah ya tuba an yi sada gaba da ya ina shirya yawa ga dangane na su da ga dangane ka su da za a na ka kona ga dangane a su ka ga da za a kona ka ga da za a kona Lohani Gandhi sahaja. Alexander Gandhi. Ini kami ajar ajar kita. Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tidak ada apa. Kita hanya kita. Tidak ada apa. Ia tidak ada apa. Kita hanya kita. Tidak ada apa. Kita hanya kita. Rabi Bagul Bola. Rabi Bagul Bola. Rabi Bagul Bola.